أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا قوم قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da ɗari hudu da talatin da uku a wannan gari na kaduna a kuma wannan unguwa ta tudun wada a wannan layi na hausaro a masallacin masjidu a halin bait wa sahaba a daidai bayan sallar isha'i Allah maɗaukakin sarki ya ƙara dawo da mu domin ƙoƙarin bayani a kan littafin Allah subhanahu wa ta'ala kafin nan akwai 'yan tambayoyi da za mu amsa lambar da aka bayar aka rubuta a tv an cewa mutane ba kira za a yi ba rubutuwa za a yi amma wasu in suka dinga kira sai ba su dinga dauki wallahi saboda haka mutane ba kira za a yi ba in mutum yana da tambaya sai ya rubuto ne inda aka shekara kana kira ba za a dauka ba Allah ta'ala ya shirye da mu wannan yake cewa bayan sallama yana da tambaya shin dole ne mutum sai ya karanta fatiha a bayan liman a lokacin da yake ainihin wato yin sallah malamai na malikiya sun ce ba dole ba ne wa in kana duk da yake a cikin malamai a wanda suke da wannan fahimtar cewa dole ne sai an yi haka wanda ne mazhabar imamu shafi'i amma sauran malamai irin mazhaban mu mazhabar malikiya sun ce a inda liman yake bayyana karatu to ko dole kowa ya shiru domin idan za a yi tafiya mota ɗaya ce da mutane a ciki ai kuma direba ɗaya ne ba a yin direbobi a ce a daidai lokacin wannan yana tuki wannan yana tuki ba zai yi wa in dai direba ɗaya ne to dole shi ne direba dole kowa yanzu jan shi ake to kuma liman in dai shi kaɗai ne liman a yanzu jan kowa yake shi ne direban sannan na biyu suka ce Allah ta'ala ya ce wa Iza quri al fasta fastami'u wa ansitu fastami'u lahu wa siki da faɗin Allah da ya ce ai shiru suka ci ya shafi har a cikin sallah tun da liman yana karatu a bayyane dole ma mu yi shiru sai dai a inda liman yake asartawa suka ce shi ma mamu sai ainihin wato asarta wannan shine abin da wato malamai suka ce wannan yace zai fitar da zakka saura wata uku ya rage ya fitar da zakka to daga baya sai wasu makodan kuɗi suka zo masa to waɗannan wato kuɗi da suka zo masa zai ajiye su ne daban ya fitar da zaka ko zai hada da kuɗin da yake hannun shi ne zai hada da kuɗin da yake hannun shi ne ya ainihin wato fitar da zaka. ba zai ce to yanzu sun da wayannan kuɗin ba ya samu su ma sai sun yi shekara ta kunnan sannan zai fitar da ba. zai fitar da zaka ba a yin ainihin wato haka wannan yake cewa me kalmar dagutu sannan kuma wato yana tambaya akan kalmar dagutu kalmar ɗagutu mai take nufi kuma mai mutum yake shi ya zama ɗagutu kalmar ɗagutu duk abin da za a wuce gona da iri a kansa katako ne ko mutum ne wannan shine ainihin wato ɗagutu sannan ɗagutu shine wanda ya ɗauki haƙƙin Allah ya ɗora ma kansa kuma ya yadda da a yi masa haka shi yasa Allah ta'ala da ya zo maganar mala'iku yake cewa kafare sun ce wa qalu takadar rahmanu waladan subhana sai yake bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun sai yake ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman yaqdawhum min khashyatihi mushfiqun sai yake wa man yaqul minhum wanda ya faɗa daga cikin mutane ko mala'iku yace inni ilahun min dunihi ni na tanci abauta mu koma bayan Allah bilisanil hal ko bilisanil maqal bilisanil maqal shine ya fito ya faɗa da bakinsa bilisanil hal kuma aikin shi ya nuna haka yake nufi sai Allah ya ce kazalika yi jahannam wannan mutumin sakamakon shi jahannama kuma haka muke ainihin wato saka ma azzalime shi yasa wani zaka ganshi a masallaci har karatu yana yi har tafsiri yana yi amma billahi lazi shi rigegen dawuti saboda ya ɗora mabiyan shi akan abin da yake ba hujja daga Allah da manzon Allah kuma mabiyan sun yadda kuma shi ma ya yadda a shi akan haka wannan shine daguta Allah ya kiyaye bayan hukuncin mutumin da yake jin yawan wasi a wajen alwala da sallah dan ne kai kai kokari ka yake shi kar ka bari wasa da ainihin wato imanin ka wannan yake cewa abinda zin suke yi idan kana neman bashi baka da kuɗi ba ana rubuta ba zin su kaɗa ne suke ko sai ka rubuta naira ɗari biyu sai su turo ma idan ka sa kuɗi sai su zuƙe nawa ɗari da yau suke zuƙa da su turo maka ɗari da tamanin in ka sa kuɗi ɗari biyu sai su zuƙe kuɗin ba haka suke ba za su turo maka ɗari da tamanin kenan ka ga ya zamanto kaman ciniki ne idan kuɗi hannu ne kaza ne in ko bashi ne kaza ne wanda kuma wannan haramun ne a musulunci in na su bada bashi kawai su bada bashi su yi kasada in ka biya shi kenan ba ka biya ba da kuma su suka sanya za su yi da ya kuntin tailori masu ɗinka wa mata kayan banza kuma wani lokaci ma matan su zo har auna matan a auna wato hukunta a ce ya yi kaɗan Allah ya kiyaye to dai yana tambaya mai hukuncin haka sun ce lori ya kamata da tsoron Allah musamman gashi ana wata ramadana eh ba ra'ayi dinkuna kala daban-daban akwai jahannama ga fasinja akwai ka gani ka gani kwalelanka da wani ba san kuma wani ba mu san kuma mai za a fito da shi ba wannan yace ina neman aure ne na je gurin wato baban yarinyar sai ce ba zai mata aure ba sai ta gama karatun boko ko kuma sauran shekara ɗaya ta gama zai iya jira ko kare jira Allah ya samu dace amma tun da ya ce saura shekara ɗaya ne zai iya jira sai a yi wata ka'ida dai wadda kar a bari shedan ya zo ya shiga ainihin wato cikin al'amarin amma gaskiya iyaye su daina bari akwai zanganci a cikin irin lokacin nan da ake ɗauka ga an yi shekara goma ana soyayya da yarinya waye tana karatu a kawai in za a yi in ba za a yi ba kowa ya kama gaban shi Allah madaukakin sarki ya shirye da mu akwai wani wato dan galakatu lokacin da muka yi magana akan sun ma'acin musiyama ilin laili da kuma alhajju ashhurun ma'aluma to na san shi sai ya rubuto tambaya wai shin alkurani ne ya tabbatar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan alqur'ani ne ya tabbatar da hadisin manzon Allah yana buƙatar a bashi aya to kaga wannan maganar da yake faɗa yadda ka san rana ne ta fito kuma kana tafi an baka aya rana ta fito ko kuwa ai maganar hadisin annabi wadihan yake a fili yake to kuma shine da muka yi banda da amsa sai ya ƙara turuwa ce ai mun zauna da malamin su awa takwas da gaske ne mun yi zama kuma sidin yana nan zai fito bayan sallah ta abinda muke so mu faɗa masa ita wannan sunna ta annabi Muhammadu. wato shi yasa zaka ga kowane matsayaci ba wanda yake jin haushi sai ma wanda suke kan sunna saboda ya san ba wanda zai iya kawo masa cikas sai ahli sunnan dai yasa ake ta kokari hadda kafare ma a haɗa kai wajen ganin sai an murkushe wannan sunna kuma ba za ta murkusu ba wallahi eh kowane matsiyaci zai zo iya abin da zai yi tafi a dama ba iya murkushe mu ba yanzu wallahi ba za a murkushe mu to abin da ya faru tunda na san zai kalli karatun na san zai kalla to idan ka ga an yi tattaunawa da ɗan bid'a ka ga ya ƙi yadda a yi akan usulubin a tambaye shi ya ba da amsa shi ma in yana da tambaya a ba shi amsa na farko alama ne ba zai iya kara abin da yake kai ba wallahi kowa ya san ɗan bid'a baya jure ma tambaya to dama abu na ƙarshe da muka tashi da shi zaman mu na ƙarshe cewa muna bin malamin su bashi har yanzu mukabalar mu mu a matsayin mu na ahlus sunnati wal jama'a muna da fahimtar cewa ba yadda za a yi a bauta ma Allah da Qur'ani sai ta hannun manzon Allah su kuma sun ce za a iya bauta ma Allah da Qur'anin kawai ko babu bayanin manzon Allah wannan shine fahimtar su amma yanzu abin da muke bin shi bashi shine ya yadda su lallaɓo malamin su ai sun san yadda aka yi da ma suka yadda aka ƙare wannan zaman na ƙarshe saboda mun tona mai asiri na farko ya yi da'awar sanin larabci kuma bai sani ba kuma za ku ji abin da muka faɗa a kan shi a larabci gurare daban-daban yanzu in ba ka haɗu da wato mai ido ɗaya a garin makafi sai ka ga sarki ne ya za a yi ka zo ni irabin iza ace ce wai idza adatu shartin tajzimu fi ilayni mudari'aini mabniin ala sukun to wanne ne fi ilu shar wanne ne jawabu shar amma kuma wai a haka ne fa ake ganin wanda idza zai ce tajzimu fi ilayni mudari'aini sai ce sai a ce kuma wai shine yafi karfin ma bakakin fata wai sai dai laraba to muna bin su bashi idan ya isa mu ba mu janye ba kuma mun faɗa mun ƙara faɗa cewa duk wanda yake da gayyata in dai akan sunnar manzon Allah ne muna gayyata shi idan yana da matsala akan sunnar annabi muna gayyata shi in ko mutum ya isa mu gayyace mu wannan shi ne abin da zamu faɗa kuma muna nan muna bin malamin ku bashi in ya isa ko ku ƙara lallaɓe shi ya zo ya yadda a muyi muƙabala ta ƙarshe akan usulubin za mu masa tambaya ya ba da amsa sannan ga tambaya guda ɗaya wadda duk wanda yake bin hadisin annabi ya samu dan kalakatu ya masa in ya baka amsa ka yadda za ka yi kalakatu qur'ani maganar gado ya ce yusikum allahu fi auladikum sai ce lizzakar misl hazzil usayn e, ba matsala idan mutum ya mutu ya bar mata guda biyu ya bar ɗa ɗaya za a kasa dukiyar kaso nawa eh ya ce lizzakar misl hazil Husaini za a kasa dukiyar kaso nawa kaso takwas idan an kasa kaso takwas namijin yana da kaso nawa hudu su kuma matan suna da kaso nawa biyu to mutum sai ya mutu eh da mutum ya mutu sai ya bar wato mata biyu sai kuma ya bar wani kunsa miskilin shi mace ne ta wani bangaren shi namiji ne ta wani bangaren qur'ani idan kun isa ku ba da amsa da qur'ani ku ce ba gane shi shi dai ba namiji bane kuma shi ba mace bane kuma Allah ya ce alil zakari misal hazil wa sayyid me za a bashi ku ba da amsa ai kuna jini Allah ta'ala ya shirye da mu sannan akwai wani dan uwa da ke da gasa malam sha'ibu manufa malam sha'ibu manufa mutum ne mai kokarin addini mun san shi muna da alaka da shi kuma waɗannan manufa asalinsu wanda suka san su sun san samari ne wanda yake wato ba su da alaka da addini da wasu ma da yawancin su yan kwaya ne haka zo ana ta kokarin yadda za a ya kamata su daina shaye-shaye ne suka jiro a ne suka dawo suna harkar da su. wannan shi yake shugabantar su wanda daga baya cikin irin waɗannan abubuwan da aka yi aka je aka ce an kama shi ko yana da alaka da boko haram wanda domin sun ƙarya ne malam sha'ibu manufa bai da alaka da boko haram ta kusa ko ta nesa saboda duk dan uwa musulmi wanda wannan saƙon da ainihin wato ne masa da Allah muna buƙatar ya sashi a cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi kuma abin da Allah ya jarraba shi da shi Allah madaukakin sarki ya daga darajar shi da shi Allah kuma ya nuna mana lokacin da zamu fita daga cikin wannan musibar da karfin sunayensa na bismillah

subhanahu wa ta'ala yi kira yace mana ya ayyuhal na amanu ya ku wa'anda kuka yi imani al-imam ibn kasir alaihi rahmatullahi yake cewa ya Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa amiran ibadahu al-mu'minina bihi Allah yana umartar bayansa wanda suka yi imani da shi al-mutasaddiqina ko al-musaddiqina bi rasulihi wanda suka gazgata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yi akudu bi jami'i qural islam da su ga gabaci daya da igiyar musulunci wa shara'ihi kuma su riko da shari'a'in musulunci bi jami'i awamirihi da dukkan abin da Allah ya umarni wa tarki jami'i zawajirihi kuma su bar duk abin da Allah ya tsoratar mastata'u min dalika matakar yadda za su iya inda Allah subhanahu wa ta'ala sai ya mana ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani sai ce udkhulu fi silmi kafa ku shiga musulunci ga baki ɗayan ku al-imam wato aufi da ibnu abbas da mujahid da tawus da dahaq da ikrama da qatada da siddi da ibnu zaid suka ce faɗin Allah ta'ala da yace udkhulu fi silmi kafa shine udkhulu fil islami wato udkhulu fi salam ani fil islam ku shigo musulunci ga baki ɗayan ku da haq da ibn abbas da abu aliya da rabi bin anas yace udkhulu fi salam ya'ani ani taa ku shigo cikin yi ma Allah madaukakin sarki ta'a malamai sun yi saɓani ko sun ƙara ma juna ilimi wannan ayar akan wata ainihin wato sauka na farko suka ce ta sauka akan ainihin wato ɗayan mutane guda uku suka ce annaha nazalat fi man aslama min ahli kitabi wannan ayar ta sauka ne cikin wa'inda suka musulunta daga cikin ma'abuta littafi wanda kanu ba'a da islamihi bayan sun riga sun shigo musulunci yattaquna sabta suna ainihin wato jin tsoron yin abubuwa rana asabar domin rana ce wacce suke girmamawa sannan nama mai kyau wanda ya kamata a ce sun ci wato sai kaga suna jin tsoron naman da kuma abubuwa masu yawan gasken gaske sai Allah madaukakin sarki ya ce musu ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani yanzu tun da kun shigo musulunci udkhulu fi silmi kafa wani abu wani tarkace na wani abu da kuka saba da shi kafin musulunci to ku ainihin wato yi watsi da shi magana ta biyu wasu daga cikin malamai suka ce annaha nazalat fi ahlil kitabi ta sauka akan ahlul kitabi ne alladina lam yu'minu bin nabiy Muhammad sallallahu wanda ba su yi imani da manzon Allah ba wanda aka umarce su da su shiga musulunci gabaki daya ibnu abbas ya faɗa ainihin wato wannan magana magana ta uku suka ce annaha nazalat bil muslimina wannan ayar ta sauka akan musulmai ne ya amurhum bid dukhuli fi shara'il islam kulliha Allah yana umartar musulmi cewa su shiga ainihin wato shari'ar musulunci ga baki ɗayanta kasu imani da sashe su kafirce ma ainihin wato wani sashe shi yasa yace udkhulu fi silmi kafa ku shigo musulunci ainihin wato ga baki ɗaya sai yace wala tattabi'u khutuwati shaytan ikrama daga ibnu abbas suka ƙara cewa faɗin Allah da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu udkhulu fi silmi kafa suka ce yaani ani almu'minina ko ya mu'minina ahlul kitabi yana nufin wanda suka yi imani daga cikin ahlul kitabi fa innahum kanu ma'al imani mutamassikina bi ba'd umuri taurati bayan sun yi imani akwai wani barbashi na karantarwa a taura wanda ba su watsi da shi ba wa shara'i lati unzilat fihim da kuma shari'o'in da aka saukar wanda ke rufe da hannunsu fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da wannan ayar sai yace udkhulu fi silmi khafa yaqulu udkhulu fi shara'i dini muhammadin sallallahu alaihi wa Allah yana cewa ku shiga cikin shari'ar annabi Muhammad ka'in da na'in wala tad'u minha kada ku bar wani abu wanda manzon Allah ya zo da shi wa hasbukum al-iman ya ishe ku yin imani da ainihin wato at-taura saboda da manzon Allah ya zo da shi daga gurin Allah subhanahu wata'ala to shine sai Allah yake cewa udkhulu fi silmi kafa malamai suka ce a kan kafa din nan an yi magana guda uku na farko suka ce an ya kuna amran lil ya kasance al'amarin mu'mine da harshen su da kuma ainihin wato zukatansu, kenan ana buƙatar wato bayan ka faɗi musulunci a baki kuma a ga kana ɗabbaka shiwa a aikace kuma ya zamanto har a zuciyarka yadda kake faɗar musuluncin kake aikata shi haka yake tabbatuwa magana ta biyu suka ce an ya amran lil na bid dukhul fi jami'i shara'ihi Allah ya umarci gaba gabaki ɗaya su shiga tsungurungun a kan abin da ya shafi shari'ar musulunci wasu malamai suka ce faɗin Allah da ya ce ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kafa Allah yana umurtan su ne cewa ba su yi kokari su ƙara tabbata akan addinin wannan musulunci Kuma yadda can ya faɗa ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih sai ce wala na illa wa antum muslimun kada wanda ya kuskure ya mutu fati yana kan wannan tarba ta musulunci sannan can da yace ya ayyuhal na amanu sai yace aminu ai da suna da imanin amma Allah ya ƙara cewa aminu idan ana buƙatar su ƙara tabbata ne su kama addinin su daram da su riƙe ba wani addini a duniyar nan in ba addinin musulunci ba duk wani addini da ka sani jabu ne buge ne kawai maniji ne shi sa Allah ya ce inna dina inda Allah addini a gurin Allah kawai shi ne addinin musulunci duk addinin da ba musulunci ba sai dai cewa a yi shi a ainihin wato yi kama kame Allah ta'ala ya shirya da mu malamai suka ce idan an ce al-islamu shine izharul abulu bayyanar da karban abu da kuma kaskantar da kai ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wasu malamai suka ce shine izharu shari'a wato bayyana shari'ar annabi wal tizamu ma ata bihi annabi sallallahu alaihi wasallama da lizuntar abin da annabi ya zo da shi wasu suka ce al-islamu huwa al-islamu lillahi bit tauhidi shine ne wuya zuwa ga Allah ta hanyar kadai tashi shi kadai wal inqiyad lahu bit da jawuwa zuwa ga Allah da yi masa da wal khulusu min shirki da kuma kubuta daga ne daga shirka shine ainihin wato al-islamu ibn al-jawzi yake cewa maratib musulunci ya zo cikin qur'ani akan matakai har guda shida na farko Allah yakan ambace ainihin wato al-islam cikin qur'ani yana maganan ismu liddin suna ne na addini wanda ake yin addini da shi ya faɗa cikin suratu ali imran aya ta 19 ya ce inna dina inda al-islam wa man yattaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya je wani addini wanda ba addinin musulunci ba babu yadda za a yi Allah ta'ala ya karɓi wannan addini na biyu Allah ya kira tauhidi a cikin wato musulunci al-islamu a cikin Alƙur'ani. da ma'ana at-tauhid ya faɗa a cikin suratul ma'ida a aya ta 44 ya ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu والربانيون والأحبار بما استوفضوا من كتاب الله sannan al'islamu yakan zo da ma'anan al'ikhlasu a cikin littafin Allah ayat da muka karanto a baya iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin sannan suka ce ma'ana ta hudu Al'islamu yana zuwa da ma'anan alistislamu, istislamu miƙa wuya zuwa ga Allah shi yasa sai Allah ta'ala ya ce walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wanda ke sama da ƙasa sai ya miƙa zuwa ga wuya ga Allah ko ya ko ya so sannan suka ce al-islamu yana zuwa da ma'anar al-iqraru wato yin ikirarin abu da baki qalat al a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulu al imanu fi qulubikum sanan suka ce wannan al-islamu din da Allah ta'ala ya faɗa cikin wannan ayar yace ya ayyuhal ladina amanu ya bambanta sannan yace udkhulu fi silmi kafa suka ce idan sun haɗu wato ga al'imanu ga al'islamu to ma'anan al'imanu daban ma'anan al'islamu daban da haka nan al'imanu shine abin da ya shafi aiki na zuciya al'islamu kuma shine abin da ya shafi aiki na me na ainihin wato gabbai na zahiri wanda ake gani daga ciki malamai suka ce akwai daga cikin aiki wanda musulunci yake bukata akwai al'imanu akwai al'ittiba'u al'ikhlasu al'istiqama iqamatu shahada at-tauhid al-hajj az-zakatu al-ibada as-salatu الطاعة sannan معرفة الله الهدى اليقين wannan duk yana daga cikin al to in ka ce al-islamu akwai kishiyar musulunci ko babu akwai na farko akwai al kufuru kishiya ne na musulunci akwai al-ilhadu ilhadi akwai ashirku annifaqu ad-dalalu az-zandaqa zindiqanci sannan al-i'radu tarku salati al-fusuqu al-isyan al-fasadu ittiba'ul hawa wayannan abubuwan duka in kaza suna gudana to sabanin abin da musulunci ce a yi ne ba shi Allah ya a yi ba shi yasa ya ce ya ayyuhal ladina amanu dukulu fi silmi kafa a shigo musulunci ainihin wato gabaki daya wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku kuskura ku ainihin wato hanyoyin shaydan saboda shi shaydan maƙiyi ne kuma kiyayya shaydan a bayyana take ji Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce a nan gurin da Allah ta'ala ya ce ya ayyuha allazina amanu dukulu fis silmi kafa na farko muhimmancin musulunci ta yadda duk annabin da Allah ta'ala ya turo a bayan ƙasa babu wani addini da in ba addinin musulunci ba Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin annabawa da yawa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba har zuwa ƙarshen abin da Allah ya ce sun faɗa sun ce wa nahnu lahu muslimuna mu da Allah mu musulmi ne da shi yasa da annabi ya zo ya kira manya-manyan mutane na duniya kamar hirakal ya tura masa wasiƙa ya sa aka rubuta bismillahir rahman rahim min muhammad rasulullahi ila hirakal azimur ruh قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعدنا بعدا أربابا من دون الله fa in tawallaw shahadu bi anna in kuka juya baya mu muna shaidar da Allah cewa mu ainihin wato musulmi ne shi yasa annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam sanda alhuda huda ya zo masa labari cewa inni wajadtu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim na je na samu wata mata tana bauta mu wani abu da ita da mutanenta sannan wajadtuha wa qauma yasjuduna lishamsi min dunillahi وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون سيت الله يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تكون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ba wanda kuma ya cancanta abota ma in ba wannan Allah ba yace dan aike ka da wasiƙa ka tafi ka je ka kai mata da ya je ya jefa wasiƙan tace ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim me yake cikin ta shine Allah ta'alu alayya wa atuni muslimi kada ku yi min girman kai kai ku zo min musulunta shi yasa bayan Allah ya azurta ta da shiga addinin musulunci da kanta take cewa qalat inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaymana lillahi rabbil alamin ta miƙa wuya tare da ainihin wato ta musulunta tare da ainihin wato annabi Sulaiman sannan Allah Maɗaukakin sarki mu kalli duk abin da Allah ya ma annabi Yusuf da Allah Maɗaukakin sarki ce wa rafa'a abwayhi alal arshi wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadha ta'wil ru'ya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazaga ash-shaytanu bayni wa bayni ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwa al-alimul hakim sai yake rabbi qad ataitani min al-mulki Allah ka bani abin da ka bani na mulki wa allamtani min ta'awil al-ahadith Allah ka sanar da ni fassarar mafarki fatir as-samawati wal ard Allah kai ne wanda ka kaji halittar sama da ƙasa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin Allah ka karbe ni ina musulmi ka riskar da ni da mutanen kirki to saboda haka sanda aka tashi ana ta rikici yahudawa suka ce annabi ibrahim nasu ne kiristoci ma suka ce nasu ne mushrikai suka ce nasu ne sai Allah ya zo ya raba gardaman yace duk ƙarya kuke yi ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasaraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikina annabi ibrahim ba yahudi bane ba kirista bane kuma bai daga cikin mushrikai annabi ibrahim musulmi ne inda allah subhanahu wa to wannan al'umma ta mu ta manzon allah sai allah ya kira mu ya ce mana ittaqullah haqqa tuqatihi mu ji tsoron Allah matuƙar jin tsoron Allah kada wanda ya kuskure ya mutu ba sai sai yana yasa a can da yake alif ce ruba ma ya rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin wallahi duwa kafare da suka yin addinin musulunci malamai suka ce in ma dai lokacin da mutum zai mutu ko ranar da aka tashi alkiyama sai mutum ya yi gurin ina ma a ya zama musulmi wanda kissar fir'auna tana nuna mana haka da Allah ya ce hatta idza adraka hul garaku lokacin da ya tabbatar mutuwa zai nutsewa na ruwa ya kama shi me yace qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al ya ce yanzu ya yadda yana daga cikin musulmi Allah ya ce ala ana wa qad asaitu qabli wa kunta min a yanzu kuma ai ba zai yi ba lokaci yayi ka wato ka riga kayi latti ka bata lokaci sanda aka ce kai musuluncin aka yi aka yi kaki to yanzu ka riga ka bata lokaci da wannan munasabar nake cewa zai da musulmi suke su dawo su rika addinin su da gaske amma wallahi ni ina kwana da wani yaki ne kuma da shi nake tashi wallahi ba wani wanda ya sai samu karfin da zai kai addinin Allah kasa ba wanda yake da wannan karfin a gaban mu bush babban ya hau shugabanci yayi abin da zai yi na cutar addini yayi yayi ya sauka ya iya gusa guda wa dinin haqqi li yudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun wani wajen yace li yudhhirahu ala ad-din kullihi wakafa billahi shahida irin yadda ake yakar addinin musulunci da ba addinin Allah bane da yanzu an kai shi makabartar tarihi a rufe amma ka je kasashen da suka fi kowa rigima da addini kuma yanzu anan an fi yin addini akwai wani ya kamo wani memory haka a ciki na sauke shi a system dina irin gayin nan mawaka a America a daidai lokacin da munan wasu suke wasa da addini wata rana shi yake ba da labarin yadda aka yi da irin rayuwar da ya samu karshe a ciki ya ce yana tsaye a bakin titi sai ga irin mutanen pakistan dinnan sun zo wuciya da biyan shi da gemun shi sai ya ga kawai shi wannan gayan ya samu tayan mota ya naushe ta sai ya tsaya ya ce masa a ka san ita rayuwar turai da kasan lahira haka take ba ruwan wani da wani ba taimako ba jinkai ba tausayi yanzu yadda ake zaune a nan idan gidan wani ya kama da wuta to za ka ga kowa zai je ɗauko in Allah da kafin faya ta zo an kashe wutar amma wallahi a ture sai dai ta kallon gidan in baya sun zo kenan in ba su zo ya daɗe bai cinye wallahi ke yasa ka'idar bature bai ma san abin da ya shafi karrama bako ba in ba ka faɗa mai za ka zo ba to abincinsa shi kadai zai yi in ka zo sai ya ɗauki jarida ba ka cinye abincin shi haka take shi kenan ya to me wanka da kawai daga ganin mutum a zai kana tambaye shi sai ke to Allah ya hakuri sai ya wuce sai da ya tafi ya nisa sai ya ƙara bin mutum yake wai ma tukunna wani dalili ya sa ka zo ka same ni kamar magana yace ni na fahimci kamar kana cikin damuwa ne shi yasa na ɗane maka magana yace eh idan ina cikin damuwa mai za ka yace ni akwai abin da in dai ka yadda za ka yi in Allah da za ka fita daga cikin damuwan nan yace masa bari ka ji kaga ina da kuɗi duk abin da ake mallaka na rayuwar duniya wanda ya kamata a ji daɗi ba wanda ban da shi a gidana akwai mata matan akwai farare akwai baƙaƙe akwai dogaye akwai gajeru akwai wankan tarwaɗa da wane ne waye ne yace amma duk abin da ya kamata yi wallahi hankalin shi a kasa kwanta shi yasa ya gan shi a nan gurin yace ka yadda zaka shiga musulunci kuma zaka ɗabbaka musulunci yadda Allah yake so yace in eh, ya yadda yace to ni kuma na lamunce maka in dai zaka zo kai musuluncin yadda Allah yake so to in Allah da zaka samu kwanciyar hankali baka da matsala ya zo ya shiga addinin musulunci shi ne ya shiga addinin musulunci shi yake ba da labarin cewa tun da yake a rayuwar shi bai taɓa samun kanshi cikin kwanciyar hankali ba sai lokacin da ya shiga addinin musulunci da haka Allah yake cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub kuma kuna ganin yadda ake aka tashi ana ta yakar addinin musulunci a haka kullum sai ka gani a tv an ce za ka shiga addinin musulunci ne ka gani a kaduna ka gani a kano a gombe a bauchi an zo ana ta shiga addinin musulunci saboda haka mu dawo mu rike addinin mu yadda ya kamata amma wallahi ba wani wanda yake da karfin da zai iya kai addinin Allah kasa kuma idan akwai wani yana wannan tunanin a nan kasar ya bata ma kanshi lokaci ba zai iya ba matsala ce wacce ya ɗauko ta fi ta har gara ɗauko da alaba ga mu ya fi sauƙi da ka ɗauko cewa sai ka murƙushe addinin musulunci da musulmi Allah maɗaukacin sarki ya shirya da mu da haka Allah yake cewa wala tattabi'u kada ku bi khutuwati shaytani hanyoyi na ainihin wato shaytan innahu lalle shi shaytan lakum gare ku aduwan maƙiyi ne kuma mubinun iyayyarsa a bayyana take Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-garur sai ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu Shaiɗan maki ne gare ku kuma ku rike shi maki domin inna ma dau hisbahu liyakunu min ashabi sayyid a tafsirin mu na farko da muka zo tafsirin a'udhu billahi minash shaitanir rajim mun kawo maratib guda bakwai da shaitan yake kokarin bi ya ga ya batar da kowane mutum sai mutum ya koma ya je neman tafsiri na farko zai ji abin da muka ainihin wato yi bayani akan ainihin wato abin da ya shafi addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya fara kiran mutane zuwa ga addini Abu Huraira yana ba da labari yace kuntu na kasance ada'u ummi ilal islam ina kiran babata zuwa ga musulunci wa hiya mushrikatu alhali lokacin tana mushrika fa da autuha yawman sai na kira ta wata rana zuwa ga addini fa asma'atni fi rasulillahi ma akrahu sai ta ji da ni wata kalma wanda ya shafi annabi wanda ni kuma ban so in ji wannan kalma ba yace fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai na zo gurin annabi da na zo gurin annabi wa ana abuki abu hurairah ce ina kuka qultu sai na ce ya rasulullahi inni kuntu ad'u ummi ila al-islam na kasance ina kiran babata zuwa ga musulunci fata aba sai ta ki ta karbi musulunci fa da autu hal yawma sai na kira ta yau nace ta zo ta fahimci addinin musulunci fa asma adni fi kama aqrahu sai ta ji yadda ni abinda nake ki a kanka sai yake cewa kada Allah an yi hadiya umma abi huraira ya rasulullahi ina roƙonka ka roƙi Allah Allah ya shiryar da mamar abu huraira sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga hannu yace Allahumma hadi umma abi huraira Allah ka shiryar da mamar abu huraira abu huraira ya ce na baro gurin manzon allah sallallahu alaihi wasallama na dawo zan shiga gida sai mama ta ta ji alaman cewa ina zuwa da ta ji alaman cewa ina zuwa sai ta ce ya tsaya ashe a lokacin ita har ta riga wato addu'ar manzon allah sallallahu alaihi wasallama ta yi tasiri ta yi kimtsi da tanadi ta sa hijabi tana jiran kawai al'imamu abu huraira ya shigo ne ta karɓi musulunci saboda haka ya shigo ta karɓi musulunci ya sake komawa ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari manzon Allah ya masa fatan alheri ya ce ka roƙan min Allah Allah ya sanya suna ga dukkan mutumin da yake mumini ne manzon Allah ya ce na roƙan maka Allah duk mutumin da yake mai imanin ya zai dinga sanka to duk mutumin da kaga bai san Abu Hurairah munafiki ne ba musulmin kirki bane eh, zindigi ne duk wanda kaga ya zagi Abu Hurairah to ba musulmin kirki bane mutumin kirki ne tunda annabi ya addu'a yace Allah ya sanya son Abu Huraira akan duk mutumin da yake mai imani ne duk wanda ka ji ya soki Abu Huraira to ba mutumin kirki bane mutumin banda ne manzo Allah ya ƙara faɗar wata magana daga Abu Huraira yace man ya akubu anni al kalimat waye zai riki wa'annan kalmomin daga gurina fa ya amalu bihinna yayi aiki da su aw yu'allimu man ya amalu bihinna ko ya karantar da wanda zai aiki da su فقال أبو هريرة سأل الإمام أبو هريرة يتي يا رسول الله يتي فأخذ بيدي سيما أن الله يكام هنونا فعد خمسا سيكرق أبو بوا بدابيا وقال يتي مع الإمام أبو هريرة اتق المهارم ka guji abin Allah ta'ala ya hana ta kun abadan nan sai ka kasance bawa mafi girma a gurin Allah sannan ya ce warda bima qasama Allah laka ka yadda da abin da Allah ya raba ya baka na arziki sai ya ce ta kun aganan nasi sai ka kasance mafi wadatuwar mutane sai ya ce wa ahsin ila jarika dan mutumin da kake makotaka da shi makotaka ta gida da gida ko ta kasuwa ga shago ga shago ya ce ka kyautata masa sai ka kasance mumini sai yake wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman ka so ma dan uwanka abin da kake so ma kanka sai ka zamanto musulmin kirki duk wanda bai so ma dan uwan shi abin da yake so ma kanshi na alheri wannan mutumin koda musulmi ne ba musulmin kirki bane malamai suka ce musulunci yana da fa'idodi masu yawan gaske gaske na daya ismatul mali waddan wal irdi idan ka ga dukiyar mutane ta samu tsaro da mutuncinsu da jininsu to musulunci ake yi in ba musulunci ba ba abin da ke tsare mutane kaga sun zauna lafiya sai dai ai ta maneji ai ta kama kame na biyu ikhrajul ibad min ibadatul ibad ila ibadatil lahi wahdahu musulunci in yayi ke fitar da mutane da su daina bauta ma bayan Allah su koma suna bauta ma Allah shi kadai sannan kuma musulunci ne yake tabbatar da adalci tsakanin al'umma da kuma rahama da kuma daidaitawa tsakanin mutane sannan musulunci shekin tsare wato martaba ta mutum da kuma haƙoƙinsa da kuma aikace-aikacen da yake yanzu saboda ba musulunci ake ba sai ka ga mutum ya yi aiki wata goma sha ɗaya a ma'aikata wata bakwai an gine shi amma mu addinin musulunci Allah cewa yi manzon Allah cewa yi idan mutum ya gama aiki ya maka aiki to kafin ya sai ya kamata ka biya shi sannan musulunci yana gadar da wato shiriya ta zuciya sannan alfawz bil jannati wan najati minan nari sai kana musulmi ne kadai zaka rabota da aljanna sannan ka tsira daga wuta in ba musulmi bane kai to sai da hali yayi sannan musulunci yana tabbatar da hada al'umma da kuma mahabba da kuma yan uwantaka tsakanin mutane sannan musulunci mazdarul izza was sa'adati fid daraini shine tushen samun izza da kuma arziki gidaje guda biyu duniya da lahira sannan da musulunci ne da nasu mina al ilan ila nuri musulunci ne ke fitar da mutane daga duhu zuwa ina zuwa haske ba yadda za a yi ka haɗa tsarin musulunci ya ko tsarin banki da aka je aka kafa ai an gane bambancin tsarin musulunci da tsarin da ba na musulunci ba saboda an gane cewa sauran tsarukan kawai bautar da mutane suke yi saboda haka musulunci yana da ainihin wato wannan saboda haka musulunci yana da fa'idoji masu yawan gasken gaske aya ta gaba Allah ta'ala ya ce mu malamai suka ce Allah maɗaukacin sarki ya faɗa bayan wancan ayan suka ce sun ma ya amurullahu muminina sannan Allah yana umurtan masu imani bi an yajtanibu da su nisanci ma ya amurhum bihi shaytanu abinda shaytan yake umarta su da shi li'annahu ya'muru bis-su'i wal fahsha'i domin shi shaytan yana umarni ne da alfasha da mummunan aiki wa yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'in kuma yana kiran jama'a shi don su kasance daga cikin yan wuta wa lihada kana shaytanu aduwan saboda haka shaytan aduwu ne maƙiyi ne mabayyani to bayan Allah ya yi kira ya ce mana mu shiga musulunci ga baki daya mu riƙe addinin mu ɗabbaka shi yadda ya kamata sai yake cewa fa zalaltu idan mutane suka karkace daga abin da ake faɗa masu nasu a kan addinin musulunci min da ma ja'atkum al-bayyinatu bayan hujja ta riga ta zo musu daga gurin Allah subhanahu ta'ala, to fa'alamu lalle ya kamata mutane su sani annallaha lalle Allah fa azizun alladhi galibu wa la yughlabu alayhi wanda ya fi karfin kowa al-azizu duk wanda yake sai ya karya sai ya karya shi ba kun wanda isa ya da shi al-hakimu wanda yake sanya kowane irin abu inda ya dace a ainihin wato san shi wani lokacin Allah ya hada izza da ilimi wani lokacin ya hada izza da kuma ainihin wato hikima wannan siffofi ne na ainihin wato Allah subhanahu wa ta'ala da haka ibn abbas yake cewa fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkum al-bayyinatu sai yace wa zalal zamiya anan shine tarkul islam barin musulunci duk wanda ya bar addinin musulunci ya riga ya zani sannan siddi yake cewa fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkum al-bayyinatu yace yaqulu in zalaltum Allah madaukakin sarki ya ce idan kuka ainihin wato bace shine malamai suke cewa Allah ya ce fa in adaltum alil haqi idan kuka karkace daga gaskiya wa hittum an sirat al kuma kuka karkace daga tafarki madaidaici allazi da'akum Allah ilayhi wanda Allah yake kiran ku zuwa gare shi wa huwa silmu fi tariqi shaytani wanda shine musulunci kuka tafi zuwa ga hanyar shaytan wahuwa huwa tariqul khilaf wal wanda shi hanya ne na sabani ba'da ma qamatil hujjatu bayan hujjata tsayu ala anna siratal lahi akan lallai tafarkin Allah fa huwa tariqul hak shine hanya ta gaskiya kuma shine musulunci da Allah ya ce fa'alamu Lallai ya kamata ku sani fa annallaha lalle Allah al-azizu ko azizun Allah mabuwaye ne sannan hakimun Allah mai hikima ne shi yasa nan malamai suka ce Allah da yake fa in zalaltu idan kun kauce sun ce alfa'u atifati la mahalla laha min al-i'rab in harfu shartin wa jazmin tajzimu fi'lain mudari'ain mabnun ala sukun zal فعل ماد مبني على السكون لاتصاله بتاء المتحركة وتاء المتحركة ضمير بارز متصل بفعل مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم علامة الجمع للمطلق من حرف جر بعد اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه والجملة زللتم في محل جزم فعل الشر جاء فعل ماد مبنون على الفتح لا محل له من الإعراب والتاء علامة التأنيث هم ضمير للمخاطبون مبني قول المخاطبين مبني على الدم في محل نسب مفعول به مقدم والميم علامة الجمع البينات فائل مؤخر فاعلموا الفاء فاء واجعة في جواب الشرط ilmu fi'il amrin ala hasbi nun wal wawu fi mahalli rafin fa'il anna harfu nasbin wasu anna wa kabaru anna wa na'atun wa mal'utun wal jumla min anna wasmiha wa kabariha fi mahalli wal min anna wasmiha wa kabariha saddama saddama kulai ilmu dan haka Allah ya yace ilmu me yasa yake cewa fa in zalaltum idan duk mutane mafi yawanci suka kauce suka bar addinin musulunci bayan wato hujja ta riga ta zo daga gurin Allah cewa ba wani addini sai gaskiya to sai ke sanar da mutanen duniya ba to fa alamu duk mutanen duniya ya kamata su sani annallah lalle Allah azizun mabuwayi ne duk yadda za ka yi kokari ka murkushe addinin shi ba za ka iya ba domin ya fi karfin kowa shine allazi ya galibu wa la yughlabu alai shi yasa ya ƙara maimaita azizun sannan hakimin Allah yana da hikimar da ya san dan adam shi ya halicce shi shi ya fi sanin tsarin da ya dace ya rayu da shi ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir yanzu wanda ya halitta bai fi kowa sanin abin da ya halitta ba bai fito sai shi ba sai ya kawo tsarin musulunci sai ce dan adam ya rayu akan shi in kana so ka wato shi addinin ba za ka iya ba don mai addinin ya ce Alamu annallaha azizu idan kana so ka kawo wani tsari wanda kake ganin daidai ne to wanda ya kawo wannan tsarin shi kuma hakimun ne wani gurin kuma Allah alimun ne banda hakimun ne wanda banda Allah ba wanda yake hada wa'annan sifofin guda biyu ya hada al'izzatu da al'ilmu da kuma mai alhikimatu ko da yana da al'izzatu da al'ilmu da alhikimatu to nashi na kisai ne akan na Allah subhanahu wa ta'ala in ko aka tambaye ka aka ce da al'izzatu da alhikimatu da al'ilmu na Allah da na wani aiko amsa babu wani malami ya ce alamtar anna saifa Kadara qadrahu idza qila anna saifa amdamil al-asa ai takobi yana rage kaifi idan ka kalli takobi kana tambaya kace da Allah da takobi da sandawa yafi wani ai ba ma ɗaya bane shi yasa Allah ya ce fa'alamu anna azizun hakim Allah madaukakin sarki mabuwayi ne kuma hakimun ne Allah madaukakin sarki mai ainihin wato hikima ne yana sanya abu kowane abu inda ya dace a sanya shi sannan Allah ta'ala ya ce ne نعم Allah ya ce hal guruna akwai mutanen da ba wani abu suke jira ba nan suka ce hal istifhamin ne bi ma'anar inkari ne kuma inkarin na zargi Allah madaukakin sarki yake yi yace duk da waɗannan abubuwan da aka faɗa akwai mutanen da ba komai suke jira ba illa an yi a Allah fi dulalin min al wai sai idan Allah ya zo a cikin wato inuwa na girgije sannan Allah in ya tashi zuwa wal mala'ikatu sannan su zo da mala'iku sannan sai su yi imani wa qala allazina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina al mala'ikatu aw nara rabbana wayanda ba sa fatan su haɗu da mu in ji Allah sun ce laula unzila alaina al mala'ikatu an turo wani mutum an ce yayi wa'azi inda gaske ne me yasa Allah bai sakko da kanshi ba ko su zo da mala'iku Allah ya ce laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira shi yasa ba wai Allah ba ma mala'iku sai Allah ya ce yawma yarana al-mala'ikata la bushra yawma idin lil mujrimina wa yaquluna hijran mahjura wa qalu ya ayyuha alladhi nuzila alayhi adh-dhikru innaka lamajnun haka suke cewa law ma ta'atina bil mala'ikata in kunta min as-sadiqin Allah ya ce ma nunazzilul mala'ikata illa bil haqqi ai ba wai Allah ba ma kan shi ya sako mala'ikun Allah ma ba sa sakuwa sai dan gaskiya wa ma kanu idan mundarin Allah ya ce in suka riga ko suka zo ba wanda suke jinkirta ma akan abin da Allah madaukaki sarki ya sa su yi yasa Allah yake cewa wa ma mana annasu an yu'minu iz ja'ahumul huda ba abin da ya hana mutane su yi imani iz ja'ahumul huda illa an qalu aba sallahu bashar rasula ya za ya Allah ya turo mutum manzo to kafin wannan ayar sai da Allah madaukakin sarki yake cewa wa qalu lan nu'mina laka hatta tabjira lana min al-ardi yanbu'a أو تكون لك جنة من نخيل وإنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسكن السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ويتعجب ذاتي إيماني وسيدا ألا يذود ملائكة صلى الله عليه وسلم to ne Allah madaukakin sarki yake ta wa qudiyal al'amu ai ko al'amari an riga an hukunta shi lallai tabbas Allah kuma zai zo din kuma mala'ikun za su a yaushe a ranar tashin alkiyama shi yasa yake wa ilallahi ga Allah ne kadai turja'ul umur duk al'amurra ake mai da su akwai qira'an wa ilallahi tarji'ul umur da Allah ne al'amari gabaki ɗaya take ainihin wato komawa akwai wani hadisi dogo wanda ya tabbata a cikin littattafan hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ba da labari cewa annan nasa idan hatammu li mawqifihim mutane idan suka himmantu wato bala'i ya shige shi kowa a filin tashin alkiyama sai su ainihin wato tashaffa'u ila rabbihim bil anbiya'i wahidan wahidan sai zo ana neman wa zai je ma Allah subhanahu wa ta'ala magana ma dan Allah ya hukunci dan wuce ne san dan wuce ne dan aljanna dan aljanna ne sai manzon Allah yake cewa faman ba'dahum fa kulluhum yahidu anha duk annabin da aka je gurin shi zai ce ina ai al'amarin da ya fi karfin shi hatta yantahu ila muhammadin sallallahu alaihi wasallama al'amarin har sai ya tsallake ulul azmi min ar-rusul gabati daya yanzu ba wanda ya rage sai babba dan babba farin jakada fa idza ja'u ilayhi in an zo wajen annabi aka yi masa bayani ana masa bayani zai ce ana laha ana laha ana laha ai dama ta fake cikin fara ne kaɗai a yau na isa in fara Allah kuma Allah subhanahu wa ta'ala magana sai yake cewa ainihin wato sai manzon Allah ya je karkashin al'arshi ya sujjada ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe shi da wasu irin kalmomi waɗanda ba a taba wato ainihin wato yaban Allah da waɗannan kalmomin ba yace fa yashfa'u inda Allah fi an ya'ti lil fasl al qada'i bainal ibadi sai manzon Allah ya nemi Allah yana so ya zo dan Allah ya hukunci tsakanin bayi sai Allah madaukakin sarki ya ce an baka salfu guda wasu ka nemi ceto za a ainihin wasu baka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya ati fi kullal min al ba ba'da ma tanshaqqa as-sama sai Allah madaukakin sarki ya zo ainihin wato cikin ainihin wato giragizai bayan a cikin inuwa na giragizai bayan sama ta ainihin wato tsatsagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wa yanzilu fiha Allah zai sauko daga cikin sama irin sauka wanda ya dace da shi subhanahu wata'ala sannan mala'ikun sama ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta bakwai baki ɗaya sun sako wannan shine faɗan Allah ta'ala da ke cewa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangiji subhanahu wata'ala ranar alkiyama zai zo da shi da mala'ikun sauki sauki to shi yasa nan da Allah ya ce hal yanzu ba komai suke jira ba illa an yi atiya kuma Allah fi zulalin ba sai sai Allah ya zo ta ainihin wato cikin girgije sai Allah madaukaki sarki yake cewa da mala'iku sai ta wa udi al'amuru al'amarin an riga an hukuntar da shi yadda kuke faɗa din Allah zai zo da mala'iku amma ranar da Allah zai zo da mala'iku za ku san min zai faru sai sa Allah madaukakin sarki sai ce wa ilallahi ainihin wato turja'ul umur ga Allah madaukakin sarki ne kadai ake ainihin wato maida ainihin wato al'amura domin ga lokaci yana ainihin wato dumfarar mu ballantana mu karanta wata ayar mu yi ainihin wato bayani akan ta insha Allah sai gobe idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu sai mu tashi akan wannan ayar salbani isra'ila kam atinahum min ayatin bayyina akan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya yafe mana kuma bayanin da muka roƙi yan uwa wannan dan uwa malam Shu'aibu da duk ire-iren shi da suke da irin wannan matsalar wanda ake zuwa ruwa a je a kama su ba tare da haƙƙinsu ba muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya kubutar da su daga bala'in da suke ciki Allahumma allimna ma yanfa'una warfa'na bima allamtana Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittibaa'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh